za ka nuna mata ai duk laifinta ne wannan abin da ya faru duk laifinta ne kuma kai kana son ta fa kana son ta kawai shedan ne ya shiga zuciyanka ya sa ka kai abin da ka yi ba wai ba ka son ta bane idan ka nuna mata cewa laifinta ne to za ka rasa ta har abada maganan gaskiya ne wannan in ya muku zafi ku yi haƙuri za ka iya rasa ta har abada. Abu na biyar shine ka yi ƙoƙari ka yanke alaƙa. Ba ma ka yi ƙoƙari ba ne ya zama dole ka yanke alaƙarka da ita ƙawarta tata. Ko kuma ita yarinyar da ta ganku tare. Ka yanke alaƙan nan. Kai sacrificing wannan alaƙan masoyayyen da kake ma matanka. idan har ka ci gaba da sauraron wancan kila tarayyar da kuka yi Allah ya kyauta to ba za ta so wannan alaƙa ya yanki ba za ta yi duk abin da za ta yi daga ta yi kifin wannan relationship ɗin da tsakaninku da ita wanda kai kuma a gida yana ja maka problem matarka kuma kana son ta baka ka sar ka rabu da ita sai dai idan dama ka yi ne domin ka rabu da ita akwai masu yin haka da gayya domin ai tun da ni ba na so in sake ki kai tsaye na fi son ki ta wani hauka bari in manna miki wani hauka da in ma ko ma me zai biyo baya dai ya zama laifin ki mutane suke gani sai dai in haka ne dama a zuciyanka abu na shida shine